manyan zango a birnin Accra inda a mazauna wannan yanki musulmi ne. Titunan wannan unguwa ya mamaye da saye da sayarwa yayin da masu cinikin kaji da sauransu ke cigaba da samun karbuwa musamman ma a wannan lokaci. Kuma magidanta tuntuni suka fara tanadi domin sayayyan sallah. gaje jawaban alhaji jikan karke angon karke rigan da na wani three na kyau fari da na bara aka dunka wani tela na ga mai fulla na kuma da na karbi kuma dukkan shirin na idi kenan na sallah to kenan ranar sallan kenan ka fito a can a can ai kan kana gani na kana gani kamar ga walkiya na a bangaren mata ko shin wani irin tanadi suke domin tunkarar wannan karamin sallah na tattauna da jannatul ma'awa ɗaya daga cikin mai faɗa a ji a ƙasar ghana da farko dai mun ce muna yi Allah godiya da ya kawo mu wanga lokaci so shirye-shiryen dai da, ake yi na, na sallah kamar dai kullum dai ne za a sai ma yara kayan sallah kuma harkan batutuwa ne na abinci da kaji kawai dai jin daji ne na sallah kamar dai muna ciki ne ni dai abin da na shirya dai da ni da yana ne mun yi dinki sa'idin nan kuma muna jira dai mun ga kaji mun soya mun ci gwamnatin shugaban kasa john domani muhammad ta yi karin wa'adin rana ɗaya akan hutun rana ɗan da yake dama akwai ga dai bayanin da aminu mai kano jikan sharubutu ya yi a kan wannan batu in kai alkawari ya kamata ka cika aga game da holiday da ya bayar gaskiya ya taimake musulmai saboda kaga lokacin sallah haka wato harkoki na da yawa kuma mutum baka samun lokaci amma wannan lokacin kuwa tun da ya bude abin za mu kai ziyara ko ina mu tabbatar da zumunci tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa saboda akwai lokaci a cikinta. Duk da yake cewa kasar Ghana na fama da karayar tattalin arziki hakan dai bai hana musulmin kasar cin sallah ba la'akari da cewar an karin kwana ɗaya a kan dama hutun rana ɗin da yake akwai. Madalla da mutanen Accra. Who is the Allah. Who is ar-Rahman? Allah. To mai sauraro kada dai a shafa shiri na musamman ne ke zuwar muku kan yadda bikin karamar sallah ya riski al'umma a kasashen Afirka da ma nahiyar Turai. Daga nan sashen Hausa na Radio France International rafai tare da ni Hauwa Hallar Gwangwazo. yanzu shirin zai dora da kamaru shirye-shiryen sallar ya gamu da cikas saboda matsin rayuwa a bangaren magidanta da rashin ciniki a cewar 'yan kasuwa inda suka ce sallar ta sha bamban da ta bara yayin da kuma ake gudanar da wasanni da zama na musamman a fadar mai martaba sarkin garwa ga rahoton lirwa shehu usman shirye-shiryen sallar bana ya haɗu da cikas sakamakon rashin kuɗi a hannun jama'a na ziyarci layin teloli to ya yanayin ɗinki bana gashi sallar Allah ta kawo kamar yadda muka saba dai a yi mu'amala ɗinki da mutane ka riƙa ganin manya da yara suna shigowa a irin wannan wofa a taɓa irin na bana na banan nan ba taɓa irin na bello shi na kawo kaya na guntela amma dai har yanzu ba a sa wani ba gaskiya akwai matsatsin rayuwa ba kamar shekaran da ya wuce bangaren yan kasuwa ma bata sauya zane ba kasuwan da sai ce alhamdulillah tana da nauyi wannan karo na da bai ke da kyar da kar bayan da kuna shiga ya shiga hannu ta ka gani <laughs> wallahi ta kimanin nawa ne mutum zai iya samu mai dan saukin kuɗi. Mai sauki ne zaka samu daga jaka takwas zuwa kasa. Da inda zanna ne tangaran dai a takaice ne jaka 25 ne. Su ma magidanta sun raba min zare da abawa. Sallah kan ya iske mu ba kamar na bara ba gaskiya. Bara komi da komi yana nan kamar fitar da zakkan fitar kaga wani lokaci za ka yara kaya kala uku kala hudu kala biyar. To alhamdulillah. Kai bangaren abinci kan sai da a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan nan mai gida zai kawo kilo biyar goma amma ya yanzu kan da kyar ne ma za a hudu biyar gaskiya yanayin rayuwar da muka gani banan nan kai tun da muke ba mu taba gani ba sai dai mu ce alhamdulillah kawai kamar ni kam gaskiya da kake bayani da ni kusan shekara biyar rabo da yanga matsalan rayuwa irin na bana amma duk wani abun da kake tunani na tana da sallallahu ko dai ban da shi ban yi ba ban da shi duba da halin da ake ciki na tambayi da ta mu'azu a hijo masanin tattalin arziki a kasar dama tan arewacin kasar nan najeriya suke dogaro da da ita tunda Najeriya ta janye tallafi abin da ya kawo na ɗaya kenan. Tattalin arzikin ƙasashen duniya sun gurɓace tun lokacin corona har ya zo yakin Ukraine. Fadar mai martaba a sarkin Garwa na ɗaya daga cikin wuraren da ke ɗaukar hankali musamman ma a lokacin bukukuwan ƙaramar sallah. Alhaji Idris Waga shine sakataren sarki. zai zauna don fadawansa su zo su gaishe shi waɗanda suke cikin gari da bayan gari kilisa biyun sallah da daddare da akwai wasanni kuma da za kwana uku a gofan sarkin abinda zan cewa mutane dai barka da sallah mu kuma ta erefi a bangaren tsaro tuni hukumomi suka kaddamar da wani shiri na operation adano don dakile duk wani abin da ka iya biyo baya kawo yanzu dai ana ci gaba da shagulgulan sallah a ko ina a faɗin ƙasar an gaida lurwani المحيي من المميت من الهادي رحمن رحيم الله يا كريم dukan kuma za mu tsallaka Turai inda za mu fara da tattaunawar mu da Alhaji Dr. Siraja jankaɗo mai martaba sarkin Hausawan Turai inda ya mika saƙon barka da sallar sa ga Hausawa mazauna Turai. Muna isar da sako na barka da sallah zuwa ga al'umman musulmi duk inda suke a faɗin duniya musamman mazauna ƙasashen Turai. Muna kira ga ɗaukacin Hausawa mazauna Turai da mu jajirce gurin aikata ayyuka na alkhairi sadar da zumunta a tsakaninmu da kiyaye dokoki da wanzar da zaman lafiya Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya Allah ya karbi ibadunmu a yi sallah lafiya mai martaba sarkin hausawan turai da ta siraji jankadi ya karim Allah ma sai tattaunawar mu da wasu daga cikin hausawa mazauna turai kan yadda suke gudanar da bukukuwan sallar a bana. sunana muhsin ibrahim mazaunin garin cologne a jamus shirye-shiryen sallah kuma kuma muna dan fama da hauhawar eh, tashin farashin kaya za mu je sallar idi iyalanmu za su yi tuwo za mu ci za mu gayyato makotanmu muna da ɗan yawa haka daidai gwargwado akwai masu yin hausa daga ghana akwai wasu daga togo mu 'yan najeriya nan gaskiya ba mu da yawa musamman a cikin wannan garin. Tare da ku mai martaba sarkin Hausawan Kanada. Alhaji Muhammad Mutari Kabara, Hausawanmu na Kanada, gabas da yamma kudu da arewa da duk kuma hausawa inda suke a duk faɗin duniya nan yau wannan babban rana ta sallan idi ana yi muku barka da sallah barka da sallah kuma da fatan Allah Ubangiji ya karbi dukkan ibadunmu. sunana Umar Faruk Nasir Karofi ina zaune a St. Petersburg, Russia. Sallah a nan kusan mun saba zan ce kamar mutum ya je sallar Juma'a ne ya dawo. Sai dai in wani lokaci mun shirya wani taro tsakaninmu da za mu fita shine mutum zai dan bambanci shi ma ba ko da yaushe ba gaskiya. Dangane da sallah da yaƙi ko babu yaƙi kusan duk ɗaya ne tunda mu yaƙi ma nan bai zo wurin mu ba. Sunana Hajiya Jamila Sarauniyar Mata Hausawan Canada. Mun sauko daga Idi kenan za mu wuce kuma fadan sarki a jaye ciye-ciye daga nan kuma kowa ya koma gida. To ina gaida matan Hausawan Canada gaba ɗaya ina musu fatan alheri Ubangijin Allah ya maimaita mana. Hausawa mazauna turai kenan da ke bayyana yadda bikin sallar bana ya riske su. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak come let's duka da aka muka zo karshen wannan shiri na musamman kan bikin karamar sallah ko kuma idil fitar a kasashen afirka da nahiyar turai daga nan sashen hausa na radio france international rfi a madadin abokan aiki da suka tallafa wajen kammaluwar shirin da kuma injiniyoyinmu har wahalar gwangwazo da na jagoranci shirin ke fatan al'umma za su kare sallar bana lafiya su kuma riski ta bari. To madalla da hawa da wannan shirin fatan an fa'idantu yanzu kuma za mu shakata da wannan. Yan gidan nan yau take sallah, abin sallah.